kamar yadda rahotanni da kuma shaidun gani da yadda suka bayyana wasu mahara ne akan rakuma suka dire mikiya a garin aljanaru da ke da tazarar kilomita 35 da garin sun a jihar adamawan inda ma suka barnata amfanin gona da kuma yi wa wasu mata fyaɗe kana kuma suka kashe wasu 'yan sa kai na maharba su shida da suka kai ɗauki maharan na ko ɗauke da mugan makamai da kuma manyan bindigogi wanda kuma kawa yanzu ba san ko shin makiyaya ne da ke wucewa ba ko kuma mayakan boko haram ne ma suka sauya salo Muhammad Modibo Tola na cikin shugabannin haɗaka ƙungiyar 'yan sa-kai na maharba a jihar Adamawan ya ce sun kaɗu da kisan da aka yi wa maharbansu, to amma ko ba gudu ba ja da ba a taimakon da suke yi. Eh gaskiya ba mu ji daɗin faruwa da wannan abun labari yadda ya same mu gaskiya ba daɗi. Wannan zai sa gwiwanku su yi sanyi? babu babu ko kaɗan ko mm. kadan ba zai sanyi ba sai dai ma zai kara mana karfi ne domin kwantar da tarzoma taimakawa hukumar tsaro. ma taimako ka san kamar kun magana abun hawa har yanzu dai mutane mu ba shi domin muna jin labari na cewa dai an kawo mm. ababen hawa batun taimakawa har yanzu dai ana neman taimakonsa domin ba abun hawa ko kuma ba wani toci ko eh, batiri da iri makamantan wannan aiki dai ba zai tafi yadda ake ba. Shi ma da yake tabbatar da wannan harin da aka kai kakakin na 'yan sannan jihar Adama DSP Suleiman Yahaya Nguroje ya ce tuni ma ka ɗauki mataki game da kuraren irin waɗannan 'yan bindiga. Bindiga suka masu wanda ake kyautata zato masu wucewa sai suka jiro cikin gonansa suna mai tadi sai ya kiro wasu su zo su taya su su kore su. To su hudu suka dace suka hau mashin suka tafi su maharban suka shiga dajin domin su yi farautan sai aka same su an kace su gaba ɗaya. Aka ɗibi gawakin su ta gefen son wani daji ta karka gefen zumonan. Maharba sun yunkuro domin su kama wayanda suka aikata wannan mummunan abu sannan kuma kwamishinan 'yan sanda ya bada umarni a gudanar da bincike mai karfi. Eh, maharan nan sun zo ne a kan raƙuma kuma wani na zuwa ne a lokacin da ake kyautar da tankan cewa mayakan boko haram suna sauya salo suna shiga sun ma shigo wasu wurare kamar hukumomin tsaro mai kuke a adamawa. to yanzu dai mun ɗauki matakai wadda ya kamata sa mun naɗa kwamiti yanzu wayanda za su taimaka su sai mana iyakoki. wannan mako na zuwa ne a daidai lokacin da jama'a ke kasa bacci sakamakon matsalar tsaro da suka hada da masu garkuwa da jama'a da bayanai ke cewa sun kafa su akan wasu duwatsun jihar kuma ko a cikin kwanakin nan gwamnatin jihar adamawan ta sayo wasu motoci da kuma baburan hawa da nufin taimakawa hukumomin tsaro ko da ke kawo yanzu 'yan sa kai na maharba da sauran kungiyoyin sa kai ba ko tuna da su ba To wai ko me ya kamata a ke yi wa waɗannan 'yan sa kai da ke taimakawa? Malam Umar Dan Kano wani manazarci ne a haka tsaro. A gaskiya 'yan sa kai da 'yan bizilintai suna taimaka ga harkar tsaro a ƙasar nan saboda tun da ƙasar nan ta samu kanta cikin matsalar boko haram su ne kan gaba abinda nake ganin gwamnati ya kamata ya shi ne a ba su kulawa ta musamman wato kulawa ta musamman kamar ba su kayan aiki a ƙara masu bita wanda za su samu ilimi yadda za su fito eh, ma abokan gaba sannan kuma ya zama na ɗan allowance da ake basu an ƙara shi so kaga idan ana samun haka za a samu ƙaimin su zai ƙaru saboda kaga an ba su kula ta musamman in gwamnati ta shigo cikin harkar kuma aka tsaida doka da za a tallafa musu saboda komai yana da kyau ya zamana akwai goyon bayan doka ta san da zamansu so wannan ina gani a ra'ayina zai ba da gudunmawa musamman wanda su a matsayin na 'yan adam su ma za su tabbatar lallai an ba su kulawa ta wannan harka da suka miƙa rayuwarsu malam umar dan wani dan jarida kuma nazarci haka tsaro a najeriya ibrahim abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.